وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 a kuma shi ke daidai da sha biyu ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surat taha kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da yin sallar tarawihi wato asham a masallaci ko yin ta a gida wanne ne ya fi falala asali duka sallolin nafila ana son a riƙa yin su ne a gida nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku sanya wasu daga cikin sallolinku a gidaddajinku kada ku mayar da su kabarbura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar tahajjudi ko kuma sallar tarawih ko qiyamul layl a ramadan ya sallace su tare da sahabbansa a masallaci kusan sau hudu daga baya ya daina fitowa gudun kada ya ci gaba da yin sallar wannan da sahabbai a jam'i a masallaci kuma Allah ya farlanta ta daga baya ta zama akwai wahalarwa bayan haka ne <clears throat> sahabbai suka ci gaba da yi kowa ya ci gaba da yi shi kadai lokacin sai na umar ya shigo masallaci wata rana a azumi ya ga mutane suna sallar ƙiyamun lai kowa yana yin tashi wance yana tashi wance yana tashi to shi ne ya dawo ya haɗa su a bayan ubayi ibn ka'ab ya ci gaba da yi musu sallah ba yinta a masallaci shi kansa suna ce daga sunonin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata sannan kuma yinta a gida wannan shi ma shi ne al'asu imamu malik rahimahullahu ta'ala ya fi fifita yin ta a gida amma wannan ga wanda zai iya yi din a gida Wani idan ka ce ya tsaya a gida din ba zai iya yi ba ko dai saboda kasala ba zai ji karfin gwiwa ba ba kamar a ce ya zo masallaci cikin jama'a ba ko kuma a'a ko da yana so ya yi din ba shi da karatun ƙur'anin da zai yi ba shi dama ya yi sallolin da yawa da da ya fara ya ji cewa ya gaji to irin wannan ya zo masallaci ya yi tare da jama'a ya fi masa saboda zai samu ƙarfin yin sallar kuma zai samu tsayawa tsayuwa mai yawa idan kuma ya ga cewa yana da halin da zai yi sallar shaidan ba zai rinjaye shi ba ko da a gida ne ko kuma yana da ƙur'anin da zai karanta to wannan ya yi sallarsa a gida ya fi masa saboda haka ya danganta da mutum ne wani yana cikin jama'a ya fi samun nishaɗi ya fi samun karsashi na ya tsaye sallar in yanzu shi kaɗai sai ya rika samun kasala shi ɗan sai ya rika wasa da hankalinsa wani kuma ba haka yake ba saboda haka ba za a iya cewa ga kowa yin ta a gida ya fi falala ba a'a sai ga wanda zai iya yi din ne za a ce masa yin ta a gida ya fi falala wanda yana tambaya game da da waken suya da da gyada da gujiya cewa ana musu zakka ana yi wa waken suya zakka yana daga cikin abinci amma gujiya da gyaɗa waɗannan ba sa daga cin abin da ake fitarwa zakka sauraka mutumin da yake noman gyaɗa kawai ko gujiya kadai wannan ba zai fitar mata da zakka ba sai idan yana nomawa don ya tara kudi to yana nomawa da yawa to a nan da dukiyar da shi wannan noma ya tara masa na dukiya shi zai fitarwa da zakka idan sharaɗin yi masa zakka ya cika wato idan ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunsa amma ita gyadar da kuma a ita gujiyar ba za a mata zakka ba amma waken suya kamar wake ne duka ana masu zakka wadda yake tambaya hukuncin masu tsayawa a can nesa a masallaci ranar juma'a ba sa shiga sahu suna yin sallar su kadai ya hukuncin wannan sallar ina jin wannan an samu sha ta mansa ta irin wannan guri al'asulu ne mutum ya shigo sahu inda duk sahu ya cike idan cikin masallaci ya cika to harabar masallaci nan ma daidai take da cikin masallacin har zuwa inda sahu zai kai amma ba daidai ba ne mutum ya ƙarasowa inda sahu yake ya tsaya can nesa ya sa da ruma sai kabbara ya bi liman ya fita daga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata da gare shi yana cewa la salata li munfaridin khalfa as illa fi la salata li munfaridin khalfa as illa fi as babu sallah ga wanda yake ya kadaita a bayan sahu sai ya shigo sahu ina ga wani hadisi nassi ne zahiri akan mas'alar zuwa da zai ware shi kadai a bayan sahu ya yi sallah na ya ce la salata ba shi da sallah sai ya sa wasu daga cikin malamai suke tafiya suka tafi zuwa ga kore wannan sallar cewa ba ta yi ba ah, <clears throat> amma idan sahu ne ya kai har inda yake ko da an tsallaka titi wannan babu komai tunda gabansa ya cika amma shi kadai ya ware saboda baya sai shiga jama'a ko ku a ce sanda ya zo akwai rana na'am idan yana da wace cutar da shigarsa rana za ta cutar da shi wannan kaga uzuri ne kuma daban amma an haka kawai saboda jin isa ya ware shi kadai ya sallah shi kadai ba a cikin sahu ba wannan ba shi da sallah saboda haka sai a rika kula da haka sai wadda yake tambaya game da jiyarwar lada ne cikin sallah wato <clears throat> irin abinda muke cewa zakara mai hukuncinsa hukuncinsa shine idan ba a jin sautin liman babu laifi a samu zakara in ma ta kama a samu zakaru babu komai eh. liman ya samu zakara shi ma zakaran ya samu zakara wanda idan har akwai bukatar haka babu komai don bukatar shi ne a isar da miliyar liman a isar wa mamu abin liman yake ciki ya yi kabbara mamu su san ya yi kabbara ya ɗago su san ya ɗago to idan ya kasance miliyar liman tana zuwa ko ina saboda yana da ƙarfin miliya ko saboda an sa masa amsa kuwa wannan loudspeaker ɗin da ake amfani da su suna aiki garau ana ji to babu bukatar wani zakara dan zai zama aikin saban barakwai bai da wani amfani mutane asali shine su koyi da liman innama ju'ila al-imamu li yutamma bih liman shine abun koyi idan sun ji kabbarar liman kamar yadda annabi ya ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع allahu liman حمده فقولوا ربنا هذا هو كرشا حديث sauraka asali shi ne mutane su koyi da liman idan suna jin kabbarar liman su kabbara bayan kabbararsa idan sun ji ya dago daga ruku'u su dago sun ya tafi sujjada su tafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to amma yayin da ya kasance sautin liman baya zuwa ga wasu daga cikin mamu kuma ba sa hango shi kuma ba sa hango kowa to wannan babu laifi a samu wanda zai rika isar musu da wannan sautin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yi sallah sai na abubakar yi sallah da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama sauran musulmi kuma suka yi sallah da sallar abubakar saboda lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin rashin lafiya murya shi ba ta fita sosai saboda haka ya zo ya ja sallah abubakar yana yin sallah shi kuma mutane suna yin sallah da sallah abubakar wato su abubakar suke hangowa shi kuma yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam don lokacin annabi yana zaune ne ba a tsaye ba kaka shi yake ganin sa yake yin kabbara ya yi ruku'u shi ma ya yi kabbara ya ruku'u mutane su yi to wannan shine asalin inda aka samu zakara to kaga bukata ce ta sa aka same shi ba kawai bayan ana jin sautin liman kuma shikenan wani ya ci shi ya mai da kansa zakara baya da wani amfani da haka in har ana jin sautin liman wasu daga cikin malamai da yawa sun yi nassanta cewa na bid'a ce ci gaba da yin abin ba tare da sababi ba ba da sanadiyar da sa yi shi ba to kuma har fatawa yake cewa ya zai iya barin wai masallaci saboda shubuha game da jiyarwa wato da alama shi mai tambayar ladan ne kuma a masallacin da ake an ce sai ya yi zakara bai yi zakara ba sai dai bar to idan sun ce maka dole sai ka yi sai ka haƙura da ka zama mamu kamar kowa to waɗannan kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu haka za mu ci gaba da karatu a ayoyin da muka tsaya mun tsaya akan aya ta 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kafin mu ci gaba da karatu akwai wani dan uwa daga nan Bauchi da suka tafi kano harkar kasuwanci wajen shekaran jiya har zuwa yau ba su ba labarinsu ana buga wayarsu har zuwa yanzu ba a je shi ba ba a san kuma halin da suke ciki ba don haka mu taya su da addu'a Allah su subhanahu wataala ya kubutar da su Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya tserar da su idan har suna cikin wani mayawancin har Allah ya kubutar da su Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya bayyana su cikin aminci Allah ya tsare su Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya duk wani wanda yake cikin irin wannan damuwa Allah ya masa ya samun masa mafita Allah ya samun masa mafita Allah ya yaye masa Allah ya kawo mana saukin waɗannan fitintunu a ƙasar mu da kuma sauran ƙasashen musulmi duka Allah ya yaye mana abin da ya fi ƙarfin mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدين درجات علا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Allah subhanahu ta'ala ya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle yadda lamarin yake wanda duk ya zuwa ubangijinsa yana mai babban laifi fa inna lahu jahannama lalle wutar jahannama ta tabbata gare shi la yamutu fiha Wala la yahya ba zai mutu a cikin ta ba ba kuma zai rayu ba wa man mu'minan wanda ya zo masa kuma yana mai imani Kada amila qad amila salihati kuma ya aikata ayyuka na ƙwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to waɗannan su suke da darajoji na sakamakon darajoji maɗaukaka. jannatu adnin wato aljannatayya na dawwama ta min tahtiha al-anharu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su na fiha suna masu zama dindindin a cikin su wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka wannan magana da jiya kamar yadda muka fara malamai sun yi sabani cewa wannan zancen yana daga cikin maganar matsafan nan bayan sun yi imani da annabi Musa alaihi salam suke gaya wa fir'auna wannan maganar ko kuma a'a ubangiji subhanahu wataala shine yake ta'aliki wato maganar sa ce yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan nuna masa wato munin aikin fir'auna da mutanensa. da kuma kyan abin da matsafan nan suka yi da kuma gargadi game da abin da wannan kisa ta kunsa ce malamai sun kasu gida biyu wasu sun tafi bisa ra'ayi na farko wasu sun tafi bisa ra'ayi na biyu a nan dai ubangiji subhanahu wataala yana cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle wanda ya zo wa ubangijinsa yana mai laifi wato ya mutu ya haɗu da Allah subhanahu wataala na gobe kiyama domin ya ga sakamakon aikinsa alhalin ya mutu yana kafiri mujriman anan al-ijram anan ana nufin kafirci jarima anan ba ana nufin ta saban Allah kadai ba ana nufin jarima ta kafirci galibi kalmar ijram ko al-mujrim ko al-mujrimuna al-qur'ani takan zo da ma'anar kafirai ne sai yasa lokaci takan zo muqabilin musulmi afa naj'alul muslimina kal mujrimin za mu sanya musulmi kamar mujrimai kaga ana nufin kamar kafirai wanda ba shi da imani kwata-kwata innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun ce waɗanda suka zama masu laifi irin na kafirci sun zan suna yi wa mu'minai dariya to kalmar ajramu tana nufin kafirci. nufin kafirci saka wannan ayar ma haka kafirin take nufi inda kuma innahu man ya'ti rabbahu mujriman ana nufin wanda ya mutu yana kafiri saboda sakamakon da za a faɗa a gaba a sakamako ne wanda ya mutu yana sabon Allah sakamakon na wanda ya mutu ne yana kafiri ya ka dole kalmar mujrim ka fassara ta da kafiri ka wanda ya mutu yana kafiri fa inna lahu jahannama to yana da sakamakon jahannama wannan lamun ɗin lamun istihqaq ce wato ya cancanci shiga jahannama la ya mutu fiha wala yahya ba zai mutu a cikinta ba ba kuma zai rayu ba wato kafiri a cikin jahannama ba zai mutu ba ya huta da azaba ba kuma zai rayu rayuwa mai daɗi ba wato rayuwa <clears throat> wacce take mai amfani wacce zai more ta a yana nan shi ba matacce ba shi kuma ba mai rai ba sauraka la ya mutu ana nufin ba zai yi mutuwa wacce za ta sa ya huta da azaba ba mutuwar da ake korewa da ita ce mutuwar da zai zama babu wato in yayi ta ba zai ci komai ba ya daina jin zafin azaba ya daina jin wannan wahalar sana rayuwar da ake cewa ita ma an kore a nan ce rayuwa ta jin daɗi zama yana rayuwa rayuwa mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya hukunta wa 'yan wuta waɗanda suka mutu kafirai cewa in suka shiga wuta za su yi wannan rayuwar rayuwa ce da babu jin daɗi a cikinta ko kaɗan walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur Allah ce waɗanda suka kafirta suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a gama da su ba su mutu yace shikenan wutar jahannama ta cinye su kurumus sun mutu shikenan azabar ta zo ƙarshe a'a wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za su sauta musu azaba ba kadhalika najzi kull kafur Allah ce haka za mu ka wa dukkan wani kafiri haka nan ubangiji ce alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya wanda yake wanda zai shiga wutar jahannama wuta mafi girma sannan kuma ba zai mutu a cikinta ba ba kuma zai rayu ba za su yi ta roƙon mala'ika mai tsaron wuta cewa ya roƙa musu Allah su dai a gama ma da su wala da ya maliku ya kuzi alaina rabbuk na innakum makithun ce ya suka kira maliku ka roƙa Allah ya gama da mu ce a'a haka za ku yi ta zama cikin azaba kullama nazajat juluduhum baddalnahum juludan ghayra li yadhuqul azab duk sanda su ta narke sai canza musu wata fatar don su ci gaba ɗanɗanar azaba wadda ita ce azabar kafiri wanda ya mutu ba bisa imani ba ba musa musulunci ba amma wanda yake mumini mai saban Allah shi idan ya mutu aka jefa shi wuta wuta ta cinye shi ya mutu sau shi wanda yake mai mumini bayan ya jefa shi a wuta to azabar za ta kashe shi shi zai mutu wannan la ya mutu fiya wa la ya haya kafiri ake nufi amma mai saban Allah wanda ya ci kudin mutane ya ki biyansu ka je lahira ba shi da abin da biya aka jefa shi wuta to za ta ci ta ci ta cinye ya mutu kurmus sannan kuma sai a kwaso shi saboda imaninsa kuma a da shi aljanna bayan an sake masa halitta wanda shi ne abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam muslim ya ruwaito yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun ce amma ƴan wuta waɗanda su ne ƴaƴan nata wato su ne na gaske mu'mini ko ya shiga wuta ba ɗanta bane zai fito ya koma gidansa na asali gidansa na gaskiya shine aljanna amma kafiri shine danta nabi ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha amma yan wuta waɗanda sune 'ya'yanta ƴaƴanta na gaske yace fa innahum la yamutuna wa la yahyaw to waɗannan ba za su mutu ba ba za su yi rai ba walakin nasun asabatuhum an-naru bi dhunubihim sai dai akwai mutane akwai wasu mutane waɗanda su kuma wutar za ta same su saboda zunubansu wato masu laifi auƙala qala bi khatayahum ko annabi ce saboda laifuffukan su fa amatahum imatatan sai Allah ya kashe su bayan wutar ta same su ta cici ta cici an cinye laifuffukan su horan ya isa fa amatahum imatatan sai Allah ya kashe su hatta idza kanu fahman har sai sun zama kamar bakin gawayi wato sai sun zama kamar gawayi sun kone ƙurmus uzina bishafa'a sai a ba da uzini cewa to wannan a je a ceto su annabi ya ce faji a bihim dabaira zaba'ira a zo da su dodo dodo jama'a jama'a haka za a taho da su fabutsu ala anhari aljanna a watsa su akan ƙoramin aljanna thumma qila ya ahlal janna sannan sai a kira yan aljanna a yi shela a ce a fizo alaihim ku kwararo musu riwan aljanna fayambutuna nabatal hibba takunu fi hamilis sai sai su shiga da tsurowa kamar yadda tsirrai suke fitowa da gefen wato ruwa wanda ya zo da tarkace da bakin abin in ruwa ya zo ya wuce to za ka samu cewa tsirrai na fitowa irin wannan guri to haka za su kuma tsatsafowa su kuma dawowa cikin halittarsu su sa su aljanna har ma aljanna su rika ce musu jahannamiyuna ce ga 'yan jahannama nan Allah ka kiyashe mu to wannan shine bambancin mumini wutar mumini da wutar kafiri wutar kafiri za ta ci shi ta ci shi ta ci shi ba ranar mutuwa sai dai duk sanda ya kone a sake masa halitta a kuma ci gaba da kona shi shi ko mumini za ta ci shi ta kona shi har sai ya zama gawayi daga lokacin da ya zama gawayi to ya daina jin kuma azabar wannan sai kuma a ce a zo a cece shi a fito da shi to shi ne ya sa wani ayar manya ya ci rabbahu mujriban dole ka fassara ta da cewa ana nufin eh, ana nufin kafiri kakka ce ana nufin mai laifi zila, waɗanda suke cewa dukkan wani mai laifi in ya shiga wuta ya shiga har abada suna hujja da wannan ayar domin suna fassara mujirim da cewa al-muzlim ana nufin wanda ya saba wa Allah to suka ce ai gashi Allah ya ce fa inna lahu e, jahannama la yamutu fiha wa la yahya zai shiga jahannama ba zai mutu ba ba kuma zai rayu ba ce saboda haka ba zai fito ba kenan har abada to malamai suka yi musu raddi cewa a wannan ayar ba tana magana akan musulmi mai saban Allah bane tana magana ne kan kafiri wanda ya mutu akan kafirci sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati wanda kuma yazo wa Allah mu'mini yayi aiki na kwarai wato yazo da abubuwa guda biyu na farko yazo da imani ya kuma zo da kyawawan ayyuka saboda haka kaga a nan ana maganar mumini da ya mutu akan imani kuma ya zo da kyawawan ayyukan da zai shiga aljanna to wannan shine Allah subhanahu wataala ya ce qad amila salihati ya ayyuka na kwarai ce fa ulaika lahumud darajatul to waɗannan suna da sakamakon darajoji maɗaukaka. wato suna da gidaje maɗaukaka suna da benaye wani kan wani da Allah subhanahu wata'ala zai ba su waɗanda kuma jin daɗi wanda yake mai zarcewa mai ɗorewa da ƙoramu masu gudana sannan kuma mafi abin sha'awa shine dawwamar wannan ni'imar ni'ima ce wacce za ta dawwama ba za ta yanke ba ce ce na fiha jannatu adnin aljannatayya ne waɗanda suke na dawwama Allah zai sa su a ciki na fiha kuma zan masu dawwama a cikinta babu ranar fitowa babu ranar fitar da su a ce an fitar da su ga farin ciki mai ɗorewa. ga abin da idansu bai taba gani ba kundansu bai taba ji ba ɗayansu bai taba tunaninsa ba na jin daɗi to ne Allah ce wa zalika jaza'u man tazakka Wani shi ne sakamakon wanda ya tsarkaka ya tsarkaka ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake zuciyarsa daga kafirci ya tsarkake zuciyarsa daga munafici ya tsarkaka daga fasikanci da saban Allah ko dai ya zanto baya aikata waɗannan laifuffuka ko kuma ya aikata amma ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala za haka ya tsarkake kansa sannan kuma ya tsarkake kansa ta hanyar haɓaka imaninsa da kyawawan ayyuka domin tazkiya tana da ma'ana guda biyu tana da ma'anar tsarkake kai daga laifuffuka sannan kuma da tsarkake kai da ayyuka masu na kwarai to ka haɗa a tahliya wa tahliya ka tsarkake kanka daga miyagun ayyuka sannan ka tsarkake kanka daga ainihin kyawawan ka tsarkake kanka da kyawawan ayyuka ka tsarkake kanka daga miyagun ayyuka kuma ka tsarkake kanka da kyawawan ayyuka to duk kalmar tazkiya ta kunshi wannan saboda haka wazalika jazaa'u man tazakka ana nufin wanda ya kauce wa ayyukan laifi sannan kuma ya nufi ayyuka na kwarai ya aikata su kamar dai kalmar zakka da ake ta dukiya kalmar zakka ta dukiya tana dauke da waɗannan ma'anonin guda biyu da farko mutum zai wanke dukiyar shi daga dattin da yake samunta na wasu abubuwan da za su shige ta ƙila bai sani ba ko ya sani wanda kazanta ne a cikin dukiyarsa zakka tana kawar da wannan dattin shi yasa annabi ya kira ta ausakhun nas shi yasa ce shi da iyalan gidansa ba sa karɓar zakka saboda datti ne bayan kuma wannan wanke dattin sannan kuma za ta haɓaka dukiya mutumin da yake fitar da zakka akai akai yadda Allah ya ce to Allah zai sanya albarka a cikin dukiyarsa ta rika habaka mana qasad sadaqatun mana qasad mana qasamalun min sadaqa nabi ce zakka ba ta rage dukiya sai dai ta kara shi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum saboda ita ma kalmar zakka abinda ta kunsa kenan waɗannan ma'anoni guda biyu tsarkakewa da kuma haɓakawa ka dan da Allah ya ce ba zalika jaza'u man tazakka ana nufin wannan sakamako ne na wanda ya tsarkaka ta hanyar barin laifuffuka da kuma aikata kyawawan ayyuka Allah subhanahu wataala yana cewa qad aflaha man tazakka wanda duk ya tsarkaka to wannan ya samu babban rabo ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى وما حقيقة من يوم موسى وهي an asri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare fadrib lahum tariqan ka keta musu wata hanya fil bahri yabasan ke kasassa a cikin a cikin kogi la takhafu darakan ba za ka ji tsoron riskar fir'auna da mutanansa gare ka ba wala takhsha ba kuma za ka ji tsoron nutsewa a ruwa ba wancan faifai ya kare yanzu kuma wani faifai ne sabo a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam wanda tsakanin wancan faifai wancan episode din da ya kare da kuma wannan faifan da Allah ya bude maganarsa da walaqat ya canza siyakin ya canza sigar yadda kissa take tafiya ba kawo kawai wawul atafi ba ba ba a cewa auhayna ila Musa ba da cewa auhayna ila Musa wanda zai dauka maganar hada take bayan waɗancan matsafa sun yi imani Fir'auna ya musu kurari shi kenan suka ce su ba za su fasa abin da suka yi niya ba kuma ba su tsoronsa ba kaza da kaza suka gama magana sai kuma Allah ya wa Musa wahayi ya ce to a fita da daddare wani zai ɗauka haka abin ya taho to a anan an dade wasu bayanai da yawa waɗanda sun faru kafin a zo wala a auhayna ila Musa din akwai wasu abubuwa da suka faru wannan karshen faifan issar annabi Musa ne tare da Fir'auna da mutanensa amma bayan wancan abu da ya faru da wancan wato karawa da aka yi a fadar abin a gaban fir'auna kuma annabi musa alaihissalam ya yi galaba da kuma imanin waɗannan mutane matsafa da gayyato suka yi imani to bayan wannan abu ya faru kuma rayuwar ta ci gaba an ci gaba annabi musa da shi da mutanensa wanda suka yi imani da shi sun ci gaba da zama a masar abubuwa suka yi ta faruwa fir'auna ya ci gaba da kafircinsa ya ci gaba da ɗagawarsa ya ci gaba da tuhumar annabi Musa a.s. da cewa da cewa matsafi ne Mutanansa fadawansa suka ci gaba da zuga shi cewa abin da yake yi na cutar da mutanen annabi Musa kai ya daina don saboda annabi Musa da mutanensa sun masa tawaye sun masa butulci sun ainihin rena masa hankali sun rena masa wayo قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum suka ci gaba da zuga shi cewa to yanzu haka zaka zara ido ran Musa da mutanansa su ci gaba da barna a bayan ƙasa suna gallaza mutane sun addabi jama'a sun ki bautarka su ce ba za su bautarka ba wani abu daban suka yadda su bauta ba kai ba shi kuma ya ce da su sanuqattilu abna'ahum kaga ci gaba da siyasarsa ta kashe 'ya'yansu da kama matan 'ya'yansu mata yana bai da su 'yan aiki a gidan dajin gibdawa to kaga siyasar fir'auna ta ci gaba kenan babu abin da ya canza su kuma yan zagin fir'auna su ci gaba da ziga shi akan cewa kare ya tsaya zira ido to a daidai wannan ɗan tsakankani Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Musa alaihi salam yana ta lallashin mutanensa abubuwa da yawa suna ta faruwa yau a cuci wannan gobe a cuci wancan a zalunci wannan saboda yadda fir'auna ya daure wa su kibdawa gindi a lokacin su gaba da zalincin banu isra'il shine annabi Musa alayhi salam ya qala Musa liqaumi ya qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadina wal 'aqibatu lil muttaqin min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin annabi Musa ya ci gaba da lallashin banu isra'il ku yi hakuri ku yi hakuri duniya ta Allah ce ƙasa ta Allah ce ya dama zai gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma ƙarshen al'amari yana kasancewa ga masu takawa ne su kuma a daidai wannan lokacin duk abubuwan suka ta damuwa wani lokaci ma har suka ganin kamar zuwa annabi Musa a.s. din ya ƙara jawo musu tsana suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa ba'di ma ji'tana ya Musa mu kafin ka zo an cutar da mu bayan ka zo an ci gaba da cutar da mu kaga wannan ba daidai ba ne in banda dai nafsiya ta da yahudi wato zuciyar mai yahudi sai allah da ya halicce shi kadai sun fara ma cewa ganin zuwan adam musa ma ba wani abu da ya tsina musu gashi an ci gaba da cutar da su watakila ma abin watakila ma abin ya fi yadda ma ake musu shi kuma ya kare ba su haƙuri in ce ƙasa ta allah ce kuma allah zai halaka maƙiyansa ku kuma ya gatar da ku ƙasan ya ga ku kuma ya za ku yi to a daidai wanda lokacin Allah yana saukarwa fir'auna da mutanensa bala'ai iri-iri suna ga annoba daban-daban tana samun su da wata annoba ta same su sai su je kuma a tura wani gungun jama'a gurin Musa ce to kaga dai abinda kuma Allah ka yi mana ka roƙe shi in ka roƙe shi za mu imani da kai kuma za mu saka muka bane Isra'ila da muke riƙe da su yi addu'a aka ɗauke musu wannan wasifar sai su ci gaba da abin da suke yi sai su karya wannan alkawari da suka yi walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath ya la'allahum yadhakkarun mun kama mutanen fir'auna daga cikin abin da muka kama su da shi ji Allah ce mun dabke su da fari da fari rashin amfanin gona karancin amfanin gona watakila ko su wazantu fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa antusibhum tuni yatayyaru bi Musa wa man ma'a idan suka samu walwala aka samu arziki aka samu ruwan sama aka samu amfanin sai su ce wannan allolinsu ne kuma albarkar fir'auna ce amma idan wata musiba ta same su sai su ce zaman musa da mutanensa a cikin garin da dushe ja wannan musiba ɗaya musu ala inda ma ta'irukum inda Allah walakin da aktsaruhum la ya'lamun to su cika ci gaba da gayawa wa annabi Musa irin maganganu irin yadda suke so qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin ce duk irin sihirin da zaka zo mana da shi mu ba za mu imani ba to suka ci gaba da jifa annabi Musa da wannan kalmar da Fir'auna ya jefe shi da ita to shine matsalar wani babba ya jeho wata mummunar kalma cikin jama'a shikenan sai a yi ta maimaita ta ta zama kalma ce ta tsiya haka za ta yi ta yawo a bakin jama'a fir'auna shi ya fara faɗa shi kenan sai ta zama salo abinda duk annabi Musa ya zo shi a ce sihiri ne ba ma ta atina bihi min ayatin duk ayat da zaka zo duk wata wani mu'jiza da zaka kama li tasharana biha dan kawai ka sihirce mu fa ma nahnu laka bi mu'minin kuma ba za mu taba imani da kai ba ba za mu taba yarda da kai ba shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko musu uquba daga wannan sai wannan arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat fastakbaru anha wa kanu qawman mujrimin Allah subhanahu wataala ya ci gaba da aiko musu masiba daga wannan daga ruwa ambaliyar ruwa da jarad fari da dafadi fadi dama eh, da da da da da da da da jini duk wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma kuma duk wannan bai sa sun yi imani ba فلما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا laka wa لك ولنرسلن معك بني Isra'il. تسد wata musibar ta samu sai je su roki annabi Musa su lallashe shi yayi addu'a lalle in yayi musu wannan matsalar da take suke ciki la nu'minanna laka tabbas hakika za mu yi imani da kai wala nursilan da ma'aka bani isra'il za kuma mu saki bani isra'il tare da kai walamma kashafna anhum rijsa ila ajalin hum balighu idha hum yanqusun ce amma da mun yaye musu wannan azaba zuwa wannan lokaci sai su kare alkawari haka annabi Musa ya ta fama to har zuwa kuma lokacin da Allah subhanahu wataala yayi niyyar halaka wato wato fir'auna da shi da jama'arsa da kuma tsiratar da banu isra'ila to a anan bayan duk waɗancan abubuwa sun faru sai Allah ce walaqad ila Musa sauran kaga ashe wannan walakar auhayna ila Musa ba daga wancan magana ta sahara na sai aka zo kanta ba a'a sai da abubuwa duka suka abin da sauran ka an daɗe wasu bayanai saboda kasancewar an yi su a wasu gurare sai walakar auhayna ila Musa an asri bi ibadi hakika mun yi wahayi zuwa ga Musa cewa ka fita ka fita da bayina ka fita da bayina cikin dare a ubangiji subhanahu wataala ya aiko wa annabi Musa wahayi cewa ya dauki banu Isra'ila su fita kuma su fita cikin dare wani goyi ce an asiri bai ibadi innakum muttaba'un ku fita kuma lalle za a bi ku a baya kakku zata cewa za ku fita ne kuma za a biyo ku ba za ka kuma ta za a biyo ku kuma ya umarce shi ya fita da daddare domin ya kubutar da da banu isra'ila daga wannan fir'auna da abin da yake shukawa Allah subhanahu ala ya kirawo banu isra'ila aka ce a fita da su bi ibadi cewa bayansa ya jingina bautar su zuwa gare shi shi bi ibadi bayina domin ya zama akwai girmamawa a cikin haka akwai kuma ɗaukaka darajarsu kuma wannan kalmar bayina Allah ce da su bayina ya nuna cewa zai kubutar da su daga bautar fir'auna da kibdawa za su zan Allah kaɗai suke bautawa wato su ba bayan fir'auna ba ne bayan Allah ne fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan ka keta musu wata hanya ke kasassa a cikin kogi wato ka dara musu hanya da za su bi wata ke kasassiya ce a cikin teku to Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya kuma gaya masa cewa za a biyo shi ya kuma tsara masa yadda zai yi a ubangiji subhanahu wataala cikin suratun shu'ara ya gaya mana yadda <clears throat> yadda al'amarin ya faru bayan ya yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam cewa ya dauki banu isra'ila cikin dare su fita ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya mana cewa fir'auna shi kuma ya samu labari fa arsala fil madaini hashirin fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin innahum la shirzimatun qalilun wa inna wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun fir'auna sai ya aika ko ina a tattaro masojojinsa majiya karfi cewa su zo su bi annabi musa alaihissalam da jama'arsu da kuma <clears throat> ƙara ziga su da wasu kalmomi na farko ne ya nuna cewa annabi musa da jama'arsa daman can sun addabi mutane sun hana mutane sakat a gari suna ta laifuffuka mutane ba daɗinsa suke ji ba wa hun wa innahum innahum la shirzumatun qalilun da farko dai nuna cewa ai su yan inna haula shirzumatun qalilun cewa waɗannan yan tsirarin mutane ne don haka gama a bi su a kama su a gama da su ba abu ne mai wahala ba don haka ka aji tsoron fitowa duk kowa ya fito wa innahum lana la ga'izun kuma su ɗin dinnan daman sun fusata mu sun addabe mu a gari sannan wa inna eh, la jami'un hadirun kuma mu dukkanmu dukkanmu dama a cikin shiri biki muna cikin shirin daman waɗannan mutane ba za mu ba za mu kyale su ba to ubangiji subhanahu wataala yayi wannan ne domin ya fito da fir'auna da mutanensa da sauran miyagun waɗanda yake amfani da su cikin sojojinsa don gallaza bayan Allah ya hallaka su sai ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kazalika wa awrasnaha bani isra'il fa atba'uhum mushriqin Allah subhanahu wataala yake cewa muka fito da su wato shi fir'auna shi da jama'arsa ka fito da su daga gonakinsu da jin daɗinsu da guraren zamansu manya-manyan gidaje fankama-fankaman gidaje na alfarma da suka gina da dukiya da suka tara duk muka fito da su daga cikin wannan suka fito domin su bi annabi musa alaihissalam da mutanensa fa'at ba'uhun mashirikin da sassafe lokacin fito hudowar rana ana hudowa suka fita annabi musa ya fita da daddare su kuma suka bi shi suka bi shi da safe bayan rana ta hudu domin ba su ankara annabi musa ya fita ba hikimar da ta sa allah ya ce fita da daddare na farko za su iya taruwa ba tare da makiyansu sun san abin da suke ciki ba inda rana ne za a gane su za a gansu suna taro amma cikin dare kowa yana gida za su iya taruwa har su gama shirinsu ba tare da wani ya gansu ba na biyu kuma a inda daddare ne fir'auna koda ya bi su ba zai cin musu cikin sauki ba saboda duhun dare sannan kuma koda an haɗu inda daddare ne mutanen annabi Musa ba za su gano yawan mutanen fir'auna bari su karaya saboda haka wannan za ta ba su dama su ci gaba da tafiya har su kai inda Allah subhanahu wataala ya so ya kai su to shine su kuma fir'auna da sassafe rana da hudowa shi da jama'a sa ya tattara su gigayya ta sojoji masu dimbin yawa sai suka bi bayan su atba'uhum mushriqin yace falamma tara'at al-jam falamma tara'a al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da wato kungiyoyin biyu suka ga juna suka haɗu da juna mutane annabi musa suka hango fir'auna da jama'a sabayin sun zo daidai da gabar kogin maliya abin baharul ahmar red sea bayan sun zo daidai na inda nan allah subhanahu wataala ya umarce su su je da suka hango su sai tsoro ya kama su da inna la mudrakun ce lalle za a cin mana lalle za a cin mana annabi musa ya ce qala kalla ce a'a fafau ba za a cin muku ba inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji na shi zai shiryar da ni don haka ba za ku komai ba don Allah subhanahu wataala ya gaya masa tun farko cewa la takhafu darakan la takhsha ba za ka ji tsoron fir'auna ya cin maka shi da sojojinsa ba ta su cutar da ku kuma ba za ka ji tsoron nitsewa a cikin wannan teku ba don haka babu wannan alkawari ne Allah subhanahu wataala yayi masa alkawarin gashi kamar annabi Musa kadai aka yi wa amma ba shi kada aka yi wa har da mutanansa domin tsirar annabi tsirar annabi Musa shi kadai ba tare da mutanansa ba da yawar ba za ta cika ba saboda haka duk da an yi masa alkawari ne ba ma da mutanensa gaba ɗaya ake nufi <clears throat> don haka in ya samu ƙarfin gwiwa su ma za su samu ƙarfin gwiwa a ƙira'ar hamza la ta khafu la ta khafu wannan khabar ne ba za ka ji tsoro ba la ta khaf kuma kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la ta khaf sai zama jawab ne na wancan umarni na fadrib ka ka abin nan to shine Allah subhanahu wataala ya masa wahayi shi kansa bayan ya zo ga ruwa gabansu can kuma bayansu ga fir'auna da jama'arsa ya kwaso ɗumbin yawa wa lokacin sai Allah ya masa wahayi wa auhayna wa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tawl al-azim sai muka yi wahayi ga Annabi Musa alayhi salam cewa ya kadaki wannan teku da sandarka fanfalaqa sai ya dare sai ku ya dare kana kullu firqin kowane bari kowane bangare daga cikinsa sai zama kamar babban dutse zama kamar babban dutse ya tsaya kyam ruwan baya bai haɗe ba sannan kuma a tsakanin su ta zama hanya ce buɗaɗɗiya hanyoyi ma ba hanya ɗaya ba hanyoyi gwargwadon yawan yawan wato hanyoyi goma sha biyu gwargwadon yawan kabilun banu isra'il eh, gidajen eh, abin al'asbat su goma sha biyu to haka hanyoyin suka zo guda goma sha biyu a cikin shi wannan ah, kogi kowace kabila za ta bi hanyarta don kada ba a samu cunkoso ba a samu turereniya kowa zai bai hanyarsa shi kadai Allah ce fa'atba'ahum fir'aunu bi junudi fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu قومه وما هدى الله يجي فأتبعهم فرعون بجنوده فرعون, فرعون يبيس لرندنسا لسوجو جنسا فغشيهم من اليم ما غشيهم سي أبن دي للبيس نروا للبيس واتو أبن دي يهدي يسو نروا يهدي يسو وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون كما يابتد متاننسا بيكما شريد دسوبا wato annabi Musa alaihi salam fa anan fa atba'ahum fa ce wata kike alfa'ul fasiha wato ka kaddara akwai magana kafin akwai magana bayan fadin ma'ana fasara bihim annabi Musa ya tafi da su fa atba'ahum fir'aun bayan ya tafi fir'aun ya bi bayan su a fir'aun ya fusata matuƙa da gaske da jin labarin cewa annabi Musa alaihi salam ya fita da banu Isra'ila zai tafi don ya tsorata kwarai daga cewa wannan fitar ta annabi Musa a.s. idan ya bari har ta tabbata to ba mamaki ya zama ƙarshen mulkin sani domin zai fita watakila je can ya yi shiri ya samu ƙarfi ko ya zo ya yaƙe shi ya ci nasara a kansa ya kwace masa mulki ba abin da fir'auna yake damuwa da shi sai mulkinsa shi mulkinsa ne ya dame shi saboda duk wani abu da yake yi yana yi ne saboda wannan mulkin saboda haka da kisan da barin da waye duk da yake idan mulkin sa ne ke saboda haka <clears throat> ya ji tsoron fitar annabi Musa alaihi salam da wannan jama'a da banu Isra'il zai ba shi ƙarfi domin zai je yawo shiri kuma zai zo ya shi kuma ba mamaki in ya zo ya ci nasara a kansa don haka gara ya yi sauri ya taro annabi Musa da jama'a su tun kafin su fita in ya so ya zo ya gama da su to wannan ya sa da sassafe bayan ya sa an ji an yi shola da sassafe mutane suka taru sojojin suka taru ya bi shi kuma cikin yadda masana tarihi suke faɗa cewa kafin haka ta faru sai da aka samu mace-mace sosai a cikin ƙibdawa to an samu annoba ta mace-mace sun yi ta mutuwa bayan wannan a yana cikin wannan mace-macen kuma sai ji aka yi a annabi musa da shi da banu isra'ila za su fita da haka sai abin ya zo wa fir'auna cikin wani yanayi mai muhalar gaske ce wannan mace-mace ya faru a cikin watan bakwai wanda shi ne wani wata da suke kira barmahat shi ne watan bakwai na lissafin shekarar wurin ƙibdawa watan barmahat don ce a cikin wannan watan shi ko wannan watan ciki ne annabi musa a.s. ya fita da mutanensa ce shi ne farkon kuma lissafin shekara a gurin yahudawa saboda a cikinsa ne allah subhanahu wata'ala ya tserar da annabi musa alaihissalam wadda kuma muke cewa shi ne wata muharram a cikin goma ga muharram shi ne daidai lokacin da allah subhanahu wata'ala ya kubutar da annabi musa daga fir'auna to wannan daidai wannan lokacin lokaci ne da annoba wata ne da annoba ta yi ta kashe ibdawa mutanen fir'auna saboda su kuma mutanen banu isra'ila a daidai lokacin da suka samu kubuta daga fir'auna to sai zama da shine farkon su ma lissafi a gurin an ce annabi Musa alaihi salam ya fita da mutanansa zuwa wannan abinan wannan gari wannan birni da ake kira wannan ramsis wanda yanzu ake kira ta Ainu Shams a cikin Masar a nan gurin ya fita da su ya nufi ya nufi al-bahr al-ahmar shine kogin maliya wasu sun ce fir'auna ya saki banu isra'il samun dam bayan sakin su sai annabi Musa ce to a zo a fita wasu sun ce ya saki su sai kuma ya zo yana da dama da aka yi da ya sake su to shi da ya bi su cikin wannan tawaga tashi mai yawa to daidai zuwan nan lokaci sabon annabi Musa sun tsorata Allah subhanahu wataala sai masa wahayi cewa wa yana ila Musa adrib bi asakal bahr ka ka dau sandaka ka buga ya dau sanda sai bugi wannan ruwa sai dare gida 12 hanya 12 shine a lokacin annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa suka fita suka shiga ta ciki har suka fita ba ɗaya da aka rasa duk suka kai lafiya shi kuma fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya bar abin yadda yake ce wa azlafna thumma al-akhirin Allah ce muka matso da waɗancan wato Allah ya matso da su su kuma suna shiga sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ruwa ya rufe su shi yasa ce faga shi yahum min al-yammi ma ghashiyahum abinda ya lullube su na teku ya lullube su suka nitse gaba daya anan za mu ga sigar da aka maghashiyahum abin da ya rufe su ya rufe su dan a nuna maka cewa abin ya kai matuƙa gaban tsoro ta yadda bayanin sama ba zai yi ba sai dai a gaya maka shi a dunkule abin da ya rufe su din kawai ya rufe su saboda haka ba wanda zai iya gaya maka irin tashin hankalin da suka gani irin azabar da suka gani a wannan lokaci abin ba zai sifantu ba a lokacin fir'auna da ya ga halaka gadangadan, ya yi tunanin cewa bari ya yi imani da annabi musa alaihissalam ko zai tsira don yana ganin cewa rashin imani da annabi musa ne ya ja masa haka to bari ya yi imani da annabi musa alaihissalam hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin ya ji <clears throat> nutsewa cikin ruwa sai ki cewa na yi imani da wanda da abin bauta babu abin bauta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kuma nima ina daga cikin musulmi wa ana minal musulmi. Allah ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma bayan ka yi ta tabka aika aikarka ka ka tabbata cikin mabarnata falyawma ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau ne zamu tserar da kai da gangar jikinka ne kawai dan kai ma ka zama aya ga waɗanda suka baro a baya haka Allah ya fito da gangar jikinsa kawai saboda masu ganin shi Allah masu ɗaukan shi ubangiji to ga ubangiji ya zama gawa su gani da inda a ce an ya tafi cikin ruwa bai dawo ba ba mamaki a samu su na kasassun da za su ci gaba da cewa masu kasashen hankali za su ci gaba da cewa ai yana nan bai mutu ba zai dawo zai dawo zai dawo su ci gaba da magana zai dawo to sai aka fito da gangan jiki kowa ya gani zai ta kuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga wanda su zo bayanka amma da yawa daga cikin mutane ba sa daukan izina daga wannan ayar Allah ce wa azalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya batar da mutanansa ya hana su gane gaskiya wa ma hada ko bai shiryar da su ba ba abin da ya tsinana musu wannan kurare da yake tai musu cewa ma uriku illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad cewa duk abin da yake nuna musu hanyar shari'a ce kawai yake nuna musu kokari yake yi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan cewa ma hada bai taba dora sa akan shari'a ba sai dai akan barna gashi kuma yanzu ya kai su ya baro Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh